Yau dai ina tare da wani babban muhimman abu na farin ciki na jin daɗi. An turo mana da kuɗi gidan nan, wasu dan za mu yi baki. Dukan ku zan ba ku naira dubu hamsin hamsin. Hamsin? Eh dubu hamsin. Ta je ta gyara jikinta, ta yi dirka, ta yi lalle, ta yi kitso, banda wasa fa. kuma daga rana irin ta yau ba a yadda wata daga cikinku ta ƙara kula wani namiji ba har sai wa'annan baƙin 'yan Habuja sun zo sun tafi da fatan dai kun gane mun gane to kun ji dai bayanin da mandiya ta yi to wannan shine zai fara tabbatar muku da cewa ci gaba ya zo a bariki irin na bariki abin da nake so da ku kuma shine wannan abin alfaharinku ne a bariki tun kuna yin barikin ɗari biyar kuka da kuna yin barikin dubu ɗaya tun kuna yin barikin ku a lungu ta zo kuka shigo da barikin ku nan ta kankama to yanzu abin alfahari ya zo bariki ta koma abuja daga abuja kuma shikenan sai ku da ku rika ejan ejan sai ku da kuna ambasada ambasada daga nan kuma shikenan karshen abin da ya karshen mukura dai ko sai ku zo ku shiga kuma iminatis daga irminatis sai ku ji an ce a kun tafi waccan kasar kun tafi waccan kasar sai a je a ce muku hudu ba ta abubuwa ko na bata to shi kenan abinda nake so da ku idan kuka shiga Abuja duk abinda aka ba baku kowace abinda ta karba zaki kasa uku zaki bawa mandiya kashi daya sannan kuma za ku bani kashi daya zaki ɗau kashi daya ke ma zaki ɗau kashi daya ki ba mandiya kashi ɗaya, ku ban kashi ɗaya. ke ma za ki ɗau kashi ɗaya man ya kashi ɗaya ni kashi ɗaya ke ma haka yawwa to za su sauka a jais gotan a nan za su sauka eh ke kin taba kwana a AC ba to me kike wani ɓata rai me ya kike ta rai ne tana ta wani haɗa rai ke ko da ke ko ba ke zami harka yawwa ko kina raye ko kina mace za a yi harka yau in kika tafi biyun ki zai za su shigo barin in gaya miki shekara ta talatin da biyar ina ajiye yan banza shekara ta talatin da biyar yau ina ajiye watsatsu saboda duk wanda aka sallame shi a gidansu ni zai tarar ha bari gaya miki tun tun tun a zaria limzam tun muna zaria lisbon naira talatin talatin ɗaki muke ajiye yan bariki yanzu bariki ma da ta daraja har ake ba mutum mota a bariki ke ina da mutumin da ya hana uwarsa ma a tamfa amma ya saiwa ya saiwa eh, eh, yarinyar bariki mota NF discussion ha can an uwa da surfe ke a bariki na tsinci mutumin da a bariki bai ci ba bai sha ba iya kansa sai ya kashe wa kansa dubu talatin iya shamfo eh? ha daga nan mutum ya wuce idauduman can kuma uwa tana ƙauye an kase mata maganin dubu biyar mu a gaya mana wani zancen bariki barin gaya miki mandiya in mutum ya ƙi Allah ya ƙi annabi ya ƙi gaskiya ya ƙi iyayensa ƙarshensa da ya bariki ko ka gama barikin ka tun da kike a duniya kin taba ganin wani dan bariki an ce wannan bariki ce ta sa ya arziki a tsiya suke zuwa a tsiya suke zuwa tun da na fara kin ga wani ci gaba a tare da ni biki ganna ba a lalace na fi shekara uku ban ga babanmu ba na fi shekara uku ban ga babanmu ba a gane nan kullum a cikin tayin hankali sai gumi nake yi iya masifar da nake iba ta ishan Allah ka yafe mana ku tashi ku tashi